وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da karatu cikin littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheikh addaktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah bisa ga iko na allah za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi na talatin da bakwai da ikon allah karatu a cikin tarihin gwarzo daga cikin gwaraza na takwas shine abdurrahman bin auf radiyallahu anhu wannan kuma shine karatu na uku da ikon Allah akan rayuwarsa kuma muna fata da ikon Allah ya zama shine na ƙarshe karatun ma wata ya zama da ikon Allah shine na ƙarshe daga nan zuwa bayan Ramadana muna ƙarshen watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina za mu tashi akan take da malam yayi wannan gwarzo da cewa hal yadkhulu abdurrahman aljannata habwan shin da gaske ne ko wannan bawan Allah zai shiga aljanna da rarrafe mun da ji irin kokarin da ya a filin daga na yaƙi mun ji kokarin sa a badar uhudu dukkan yaƙuƙuka da aka yi da ikon Allah ya je shi mun ga taimakon da yake bawa addinin Allah da dukiya akwai karo ɗaya da ya bada gonarsa da Allah akalla ta kai naira miliyan goma sha shida fi sabilillahi a naira an kame da ita banda wannan ya taɓa sadaka da rabinsa da akalla ya kai naira dubu ɗari takwas iya matashi a lokacin banda wannan ya yi sadaka da raƙuma da kayan da ke kayansu a wani karo raƙumi ɗari bakwai da abinci da bayansu ya bayar fi sabilillahi banda wannan da ikon Allah ya sake yin sadaka a ƙarshen rayuwarsa ko kuma ya ‘yanta bayi da yawan gaske banda wannan a ƙarshen rayuwarsa ya ba da sadaka na ainihin dinar ɗari ga kowane mutum da ya yakin badar wanda dinar ɗari hudu akalla za ka samu ya kai nawa akalla ya kai naira dubu ɗari takwas a naira ya ba wa kowane mutum ɗaya kuma wanda suka yi bazar a lokacin wanda suke raye akwai mutum ɗari ya ba wa kowane mutum ɗaya akalla naira dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas sau ɗari so mana duk da wannan ciyarwa sai ya zama ya shahara gare mu cewa abdurrahman bin auf radiyallahu anhu zai shiga aljanna cikin rarrafe shi gabanin na shiga cikin nan akwai magana da na ce zan yi sati da ya gabata insha Allah ta'ala magana kan kaset na yakin badar da ake samu ake kalla yakin uhud yakin kadisiya da makamantansu yakin badar da uhud ya shahara da cewa sunansa ar-risala wato the message yakin kadisiya na kiransa da wannan suna mafiya yawa jama'ar da kusan ba su fahimci ma hakikanin tarihi ko nawa ba suna ɗauka mafiya yawa wasu daga ciki sun ɗauka wannan shine asalin yakin badar ɗin musamman mutanenmu na ƙauye in ka je ga yakin badar shi ya gamsar da kansa waɗannan su ne sahabban da yake gani su suka yakin badar har ma in ya ga wani a cikin ya taka wando sai ce ai na ga sahabbai ma yakin badar sun taka wandon su to wannan mutanen ƙauye kenan kuma duk yadda za ka yi gamsar da su ka da aiki na biyu su ne wanda suka dan fara wayewa an fara fahimtar addini amma na kuma an ɗauka cewa eh wannan abin da aka yi daga farko zuwa ƙarshe duk daidai ne sai na uku muna roƙon Allah ya samu a cikin su Su ne wanda suke wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wanda suke iya bambance mai kyau ko mai muni idan muka dauki the message wanda aka yi na badar da uhudu ya shahara ga wanda ya shirya shine mustafa akat wannan baban allah musulmi ne shine director shine producer amma na ko shi cikin documentary dai ya bayyana cewa akalla kashi saba'in cikin ɗari na wanda suka yi participating a yakin kafirai ne ba musulmai ba wajen yin wannan drama din idan ka ɗauki wanda ya zo a siffar hanza a yakin uhud wane ne anthony queen ba musulmi ba ne shi ne ya zo a siffar hanza asadullahi kuma wa asadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai nutsuwa kan wannan ya zama kirista shi ya zo a matsayin sahabi mai daraja ta baffa na manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kirista in ka ɗauki wanda suka yi na alkadisiyya mafiya yawa daga masu aƙida shi'a sai kuma kiristoci wannan kusan kwata-kwata ma ba su da alaƙa zuwa ga sunna kula da wannan gaskiya waɗannan kaset ɗin shi kaman ƙoƙarin da shi mustafa akadi jazahullahu khairan Allah ya karɓi abin da ya mai kyawu musulmi ne abin da ya na kuskure Allah ya masa afuwa to amma na gaskiya abubuwa da dama a cikin su sun saba wa karantarwar sunna wasu da dama a tarihi ka samu ba su faru a yakin ba mana an zo an kawo cewa sun faru misali sai ga anakin sai ga mutum da kadan carbi wai sahabi ne dauko wannan carbi mai a dubu din kaga wani ya ko wannan sai ya ce maka duk wannan sahabi ne banda kuma abubuwa na kissosi da basu inganta ba wanda ake kutsa su cikin wannan abubuwa din mafiya yawa wasu suna kawai karanta commentary na turanci sai su gamsar da kansu cewa eh duk abin da ake faɗan nan wannan shi ya faru a yakin badar wanda gaskiya wannan ya kawo matsala da dama zuwa ga mutane musamman za ka ga mutum yana maka rifarin na cewa kaza ya halatta kai magana sai ce duba kasa din yakin bazar ko yakin uhudu ya manta da cewa wanda yake cewa a kallon nan fa kirista ne ya participating a yakin ta za ka kafa hujja da kirista wa musulmi a yanzu a rayuwa kuma akwai kaskantar da kai a ce antoni Queen ya zama shine Hanza bin Abdul Muttalib radiyallahu an akwai kaskantar da kai na sahabi jama'a gaskiya ko irin waɗi ba nan wurin a ce ku ne matsayin sahabbai gaskiya ina ga an kaskantar da matsayin su mu musulmai a ɗauke mu don gaskiya hanyar su da tamu da bambanci muna dai koyi da su Allah karɓi kokarin da muke yi amma dai darajar mu bata kai a ce mun zama muke kwaikwayon su Habbai ba ba su zama ma yanzu ka ce wa dan adam kai ne matsayin hanza in yana da tsoron Allah zai rika jin fargaba a kai balle wanda yake kirista to abinda malaman suna ke faɗa akan duk abin da ya zo gare mu daga wajen wanda ko kiristoci suka yi ko wani abu a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake da mizani ga musulmi na duk abun da ya zo gare shi da yake da shubuha a cikin sa musamman a ce ko al-yahudu sun yi ko an sun yi wannan hadisi asalin sa na Imam Abu Dawud ne rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai yace hadisi ne hasan cikin littafin sa na silsilatul ahadith sahiha yana cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kar ku gaskata ma abota littafi cikin duk abin da suka faɗa kuma kar ku karyata su idan suka yi abin da ya dace da ƙur'ani ko sunna ku karbi wannan abun in suka yi wani abin da ya ci karo da ƙur'ani ko sunna ku ajiye shi wannan shine adalcin musulunci daman a duk duniya ba addini mai adalcin banda musulunci a musulunci ne ga hadisi a bukhari shaidan yi fatawa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ce sadaka wa huwa kadhubun a wannan matsala ya faɗi gaskiya na cewa ayatul kursi a karanta ta dare Allah na kare mutum daga sharri amma da zabgegen makaryaci ne ka duba adalcin musulunci shaidan da aka ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sahir wa ma dhalik qila la sadaka wa huwa kadhubun wannan shine adalcin musulunci an ba mu dama duk abin da ya zo gare mu mu auna shi kana iya ganin musulmi da handset me yasa ka rike ai yahuda ne suka yi sai ka ce an ce mana la tusaddiqu ahlal kitabi wa la kar mu gaskata su kada mu kare ta su me za mu yi sai mu auna ani ba mu ga laifin handset ba in an kiyaye ka'idodin addini muhimmin abu shine kiyaye ka'idodinsa to a wannan gaba da abin da za mu ce shine cewa eh akwai abubuwa na alkhairi a cikin wannan drama to amma na kar ku gaskata kada ku karyata da me zaka iya aunawa na cewa kaza inganta kaza bai inganta ba da ilimi to wanda iliminsa bai kai ya auna ya tantance ba fa ya zai yi to idan hakura har sai ya samu akalla darasi da aka karantar da shi a harshen Hausa na garinsu ya fahimta cewa e ga tacaccen labari ingantacce akan yaƙin badar yakin uhud yakin qadisiyya in wannan ya faru ya iya kallo ya iya gane me bai inganta ba na yi sha'awa da kusan dukkanin na yi rubuta abubuwan da na gwargwaron abin da Allah ya ilmantar da ni cewa ba su inganta ba ne magana a kayan su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan kasir sun to amma saboda ƙarancin lokaci gaskiya ban samu dama ba amma na yi sha'awan ɗaya bayan ɗaya na ɗauko su na mu danye magana akan su kissa kaza malamai sun ce bata inganta ba kissa kaza da mun babu ita don ba abun da ake samun rudani kaman tarihi mafiya yawa ana samun masaila tarihi ne idan ka samu dan shi'a ya gurbata tarihi sai ya zo soki sabbai da tarihi kowa haka ne hatta magabata gaba na samun fahimtar sunna wanda suke ma masu bin sunna za ga an kaucewa tarihi sai ta dauko abubuwa ba su da asali ana tafiya kayan su kuma akan cewa menene akan cewa abu ne ingantattu misali yanzu dauki abin da ke faruwa za a ce an je wani yaƙi duk wanda ya karatu tsangaya san ana bayarwa za a je wani yaƙi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya saba duk yaƙin da aka je yana nasara wannan yaƙin da aka je sai ya samu matsala doki ma ki goyen sa me ya faru sai aka ce wai ya ci bashin daddawa ne bai biya kuɗin daddawan ba kai ka ji dan Allah me ya da sabi da daddawa wai ya ci bashin daddawa ne bai biya ba sai ya samu matsala sai ce to kaji illan bashi sahabi ya ci bashin daddawa shi ke ne ya rasa me zai ci bashi zai daddawa daddawa daddawa jama'a sahabi daddawa mun yi adalci kuwa to irin suna nan da yawan gaske sun shiga cikin tarihi wannan da ikon Allah yau za mu yi magana akan na Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu waɗancan ya koka na Badar ainihin Uhudu kadisiya in Allah san samu dama ba alkawari ba zan dauke su ɗaya bayan ɗaya da ikon Allah mu yi magana da su a cikin karatu in Allah ba mu dama wa ma tasha'una illa ayyasha Allah hal yadkhulu Abdurrahman aljannata habwan shin da gaske ne abdurrahman bin auf radiyallahu anhu zai shiga aljanna da rarrafe tambaya malam yayi hikimar magabata wajen rubutu in kaga sun maka tambaya suna ka cewa matsalar akwai sabani wani ana faɗa ka zai ce eh da rarrafe zai shiga me dalili saboda ya taba jin an ce akwai hadisi akai wani kuma zai ce a'a ba zai shiga ba me dalili saboda an ce hadisin bai inganta ba kula da wannan amsa biyu ne to sai su maka tambaya a wajen bayan sun yi tambaya suna bayani sai su gaya maka menene qaulur rajih menene al-marjuh menene magana ingantacciya wacce ce kuma aka rinjaye ta wanda ba ta da asali shi ha za ga Imam al-Bukhari rahimahullah ko littafi a cikin labin sa na Sahihul Jami' nasa al-Jami' sahih sai ce hal yakunu kaza kaza me yake nufi iya gaya maka an yi sabani amma na a cikin babin zai gaya maka menene al-qawlur rajih indahu magana tabbatacciya mafhum tayyib malam yace zallat aqdamu ba'd al-kuttab al-mu'asirin kafafuwan sashin masu rubutu almu'asiri na zamani zallat sun kauce daga hanya a wajen rubutu akan tarihin Abdurrahman bin Auf radiyallahu an in ka ji an ce kafa ta to an samu matsala ko a cikin santsi ka shiga ta kauce me zai faru za a faɗi kenan to bi ma'ana kenan kaucewan kafar a wannan matsala yace nazaran li ghiyabit tamhis saboda kula da ainihin ainihin li tamhis ainihin tamhis wato buyan mafita addaqiq wanda yake shiga lungu li riwayat na riwayoyi da aka rubuta wannan baban Allah akan shin zai shiga aljanna da kafasa ne ko da rarrafe to hakika wannan ainihin mafita ta buya ga mutane da dama na cewa a'a ga magana rajihi sai wanne ya dauki wannan wanne ya dauki wannan wa ataqadu har ma wasu malamai suka kulla azukatansu anna abdurrahman bin auf sayadkhulul jannata habuwan cewa lalle wannan gwarzo zai shiga aljanna da rarrafe laita shi iri malam yace wayo Allah na yanzu dai a ce maka Abdurrahman bin Auf radiyallahu irin wannan taimako da yi ba zai shiga aljanna ba sai da rarrafe to lalle ku ni da kai dace mu ji tausayin kawunan mu in dai wannan da yake iya ainihin bada duk abin da ya mallaka a duniya fi sabilillah ni da kai ba wani abu muka mallaka ba mu taɓa ba wa addinin Allah kashi 90 cikin ɗarin abin da muka mallaka lokaci dai ba amma sai muka je zai shiga da rarrafe to mu da me mu shiga ai ko da tafiyar wata ko da tsayuwar wata ba za a shiga ba kenan yace idza kana hadha sayyidu al-imam sayadkhulu al-jannata zakifan idan ya zama wannan shugaba jagora zai shiga aljanna a rarrafe ko kuma ja da ciki fa kaifa yadkhuluha man huwa aqallu minhu manzila to ta yaya za a yi wanda bai kai shi daraja bai shiga ni da kai mun cewa zai shiga da rarrafe babu kokonto a cikin mu duk masalacin nan ba wanda ya kai shi alkhairi to idan ya shiga da rarrafe to kuma in ni da kai ma tsammanin mu shiga saboda mafi kankantan escape shine me kai escape a rarrafe shine mafi kankanta don ba kasa da haka wanda ya fi kowa shine ya tsallake abu bai gani ba wani ya zo ya wuce a guje wani ya wuce da sassarfa wani ya wuce iya tafiya wani ya tafiya a hankali wani ya wuce yana faɗi yana tashi wani ya zo ya wuce da rarrafe ja da ciki to idan shi ya zo a sawun karshe ya wuce da ja da ciki mu kuma ta za mu shiga in dai wannan sahabi da ke bada duk abin da ya mallaka a duniya yake iya bada kuɗi yanzu in ka me naira ya kai biliyan fi sabilillahi ya shiga aljanna a rarrafe to ta za a yi mu mu shiga malam ya yace nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina ku bani labari da ilimi inda gaske kuke faɗa cewa da rarrafe zai shiga ku kawo ilimi wannan yayi abin da ake cewa basi ne cikin suratul an'am aya ta 143 da Allah ya kawo samaniya ta azwaj min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'az ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn to har karshe da yace uni bi ilmin in kuntum sadiqin sadaka ku bani labari inda gaske kuke yi ko kuma ka ce hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujjoji inda gaske kuke idan aka ce wannan bawan Allah zai shiga aljanna da rarrafe ya dace mutum da ya zo a wannan zamani ya cire tsammanin kenan shiga aljanna tahqiqur riwayat alwarida fi zalika malam ya yace haƙƙaƙa riwayoyi da suka zo akan cewa eh Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu zai shiga aljanna da rarrafe in an ta haƙiƙi za a ɗauka duba wacce ta inganta wacce ce bata inganta ba in duk sun inganta a bayyana maka in akwai wanda kuma bata kai labari ba a bayyana maka in ma duk ba su kai labari ba a bayyana maka to riwayoyi uku ne suke bayyana cewa a rarrafe zai shiga aljanna ɗaya bayan ɗaya da ikon Allah anan malam yayi ta haƙiƙin su Allah ya masa rahama A riwayatul ula riwaya ta farko anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yadda aka ce yabna aufin ya kai dan auf innaka minal al kai kana daga cikin mawadata walan tadkhula al-janna illa zahafan ba za ka shiga aljanna ba sai dai kana rarrafe ko ja da ciki fa aqridu Allah ta'ala yutalliqu laka qadamaika ka ba wa Allah rancen dukiya sai Allah ya sake maka kafafuwanka ka samu ka shiga alna amma da ba za ma ka shiga ba in ka ba da rance ka taimaki addini sai a maka me sai ka samu ikon shiga da rafiya haka riwaya take nufi sai mu dawo hashiya ƙasa ana malam ya ce magana ce mai rauni hadisi ingantacce dama mataki nawa yake da shi iya da matakai guda hudu na farko a samu sahihun li zatihi na biyu sahihun eh, li ghairihi na uku hasanun li zati na hudu hasanun li ghairihi sune hadisi ingantacce na biyar din shine hadisi da'ifi hadisi sahihu li zati shine wanda cika sharuɗa guda biyar na farko ma rawahu adal na biyu tammul dafti na uku ittisalu sanan na hudu ghairu muallin na biyar wala shaz sai kuma sahihun lizatihi ko kuma hasanun lizatihi shi kuma shine ma rawahu adal khafifud dabti ittisalu sanad ghairu muallin wala su sune sharuda guda biyar sai kuma in ka dauki sahihul lagairihi hasanul ligairi asalinsa hadisi ne sahihun hasanul lidatihi sai hanyoyin suka yi yawa sai darajar hasanul lidatihi sai koma sahihun ligairihi shi kuma asalin hasanul ligairihi hadisi ne da'ifi amma na turuk ɗinsa sun yi yawa sai malamai suka ga wannan turuk ɗin ya kai hada su waje ɗaya su da hadisi hasanul ligairihi wannan su ne matakan hadisi ingantacce guda hudu wanda ke kasa da wannan ya sunansa da'ifi shi yasa Sheikh Umar bin Muhammad bin Futu al-Baiquni ad-Dimashqi ash-Shafi'i alaihi rahmatullah yace wa kullu ma qallat rijaluhu banda wannan ma da ya kawo awwalu hasayhu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al yarwihi adulun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما الرتبة fa كثر فهو wa وهو aka من كثر so haka duk hadisin da bai samu daraja ta ɗaya ko biyu ko uku ko na masunansa da ifi daraja ta farko shine al-sahih as-sahih li dhatihi daraja ta biyu shine as-sahih li ghairihi daraja ta uku shine al-hasan li dhatihi daraja ta hudu al-hasan li ghairihi sama da su kuma a ce akwai al-hadith shine al-mutawatir shi ma iya da sharuɗa hudu na farko ma rawahu adadun kafir na biyu ay yakuna khabaruhum sahihan na uku ya zama ya zama an tahila al'ada tuwadihum wa tuwafiqahum ala al-kadhib na hudu kuma fa saura daya kaje an bani gambe to kai an baka lantan fadi eh to na farko a samu mai a cikin hadisi mutawatiri na farko ya zama mai, ai adadin kafir na biyu kuma ya zama da suka rawaito labarin su iya da kyawu na uku fa ya zama ya zo da hanyoyi da gaske na hudu kuma ya zama an samu sharadin adadin su yafi karfin su yi a akan ƙarya wanda suka ruwaito shi shine kololuwar hadisi mutawatiri so haka mutawatiri wasu suna sashi saman ma a sahi li zatihi so haka sai su ce al mutawatir in sun sako sai su ce kuma me sai su ce al ahad al ahad kuma yan kasimu ila salasati akasam a ce akwai mashhur azizun gharibun to karkashin sai a ce akwai asahi li zatihi asahi li ghairihi alhasan li zati asa alhasan li ghairihi kasan sai a ce ad-da'if kasan a ce mai almawdu suraka wannan duk hadisin da bai kai a ce masa alhasan li ghairihi ba to ya tashi aiki ne wanda ya zama da'ifi so da haka a nan gurin sai ya ce wannan magana da aka ce ba wa Allah rance sake ma kafar ka samu shiga aljanna yace akhrajahu alhakim imamu hakim rahimahullah ya kawo shi juz'i na uku shafi na ɗari uku da sha ɗaya wasa hahahu shi ya inganta shi sai dai imamu hakim rahimahullah sa hadisin sa tare da cewa malamin sunna ne ba a cika itimadi da shi a koda yaushe ba in ka ɗauki mustadrak da akan sahihain bukhari da muslim rahimahumullah ya kai makura wajen cewa imamu bukhari da muslim allah ya musu sun bar wasu hadisai da sun inganta kan sharadin su ba su kawo ba sai yake ta kawo su kokarin kawowa zai kawo hadisi da ya inganta kan sharɗin su ya kai matakin da ya kawo hadisi ma maudu'i a matakin hadisi bukhari sun haka malamin sunna ne layin yunkar amma na duk da wannan an same shi da me da dan masail don wanda suke inganta hadisi a ɗauke su kai tsaye mataki bakwai ne a magabata shi in ka kawo shi ya ce sahihi ne akalla mataki na bakwai ne in ku saba wa na ɗaya ko na biyu zuwa na shida ba a ɗauka mafi ƙololuwar inganci na farko a ce mattafaq alaihi bukhari wa muslim alaihi ma rahmatullah na biyu a ce man fara da bihil bukhari rahmatullahi alai na uku man fara da bihil muslim alaihi rahmatullah na hudu ma kana ala shartil bukhari wa muslim rahmatullahi alaihi ma na biyar ma kana ala shartil bukhari alaihi rahmatullah na shida ma kana ala shartil muslim alaihi rahmatullah na bakwai ma sa inda ghairihi ma kabani hibban wa bani maja wal hakim alaihim rahmatullah kula da wannan koya inganta zai zo mataki na bakwai ne kenan don ya zama na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida ba sai a kawo shi a mataki na bakwai so idan ya saba mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida za a aiki da shi ba za a aiki da shi ba so da ba a itimadi kan tasihi da tadifin imamu hakim rahimahullahi tsaye na'am walakin na zahabi sai dai imamu zahabi rahimahullahi yana faɗa cikin littafin siyaru alamin nubala iya daga cikin bayan Allah da suka fi ko sanin rijalul hadith kale ce Khalid ɗaya daga cikin masu rawaito sunan sunansa Khalid da'afahu jama'atun jama'a da dama sun afa shi wakalin nisa'i imamun nisa'i rahimahullah shi ma babban malamin hadisi ne don mafiya yawa malamai na kawo shi bayan an ce bukhari muslim rahmatullahi alaihim ana kawo nisa'i sunan nasa saboda ya ma fi darajar sunan na abu dawud sunan na imamu tirmidhi rahimahullah shi yake biyo bayan bukhari da muslim wa qala an-nisa'i likatin imamu an-nisa'i rahimahullah yace wannan ba mutumin kirki bane shi Khalid din shi yake cewa Khalid bin Mubarak sai Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah sai ya ce hadha Khalid bin Mubarak lakinnahu la baraka ta fihi akwai kuma Muhammad bin Baraka shi ma sai ya ce la barakata fihi duk ƴaƴan albarka ne ma kuma suna hasin ƙarya zama mai ba su da albarka kenan na biyu ar-rayatu thaniya riwaya ta biyu an Aisha ta qalat daga Aisha radiyallahu anha tace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi na cewa Abdurrahman la tadkhulul jannata illa habuwan Abdurrahman bin Auf ba za ka shiga aljanna ba sai dai da rarrafe da ja da ciki wannan ma idan muka duba yace hadisi ne munkar hadisi munkar munkar yuqabiluhu al ma'ruf akwai muqabala bainal munkari wal ma'ruf akwai muqabala bainal mahfuz wash shaz in aka ce hadisi munkari shine hadisin da mutumin banza ya ruwaito da ke cin karo da hadisin da mutanen kirki suka ruwaito shi na mutumin banza sai a ce masa munkarun na mutanen kirki a ce masa al-ma'ruf idan kuma mutumin kirki ne ya kawo hadisin sai ya ci karo da abin da mutanen kirki suka fi shewa suka kawo ko suka fi shi adalci ko kuma sakafa ko kuma dabutsi na memori, sai a ce wa nasu ashaz nasu a ce al sai zama ashaz yuqabiluhu al-mahfuz su haka kenan ashas da almafus suke da almunkar da almaruf suke tafiya saboda akwai illa da yin an samu mutum ɗaya da shi a wurin malaman hadisi ba karban hadisin sa kullum ya ka hadisi a ce da ifi ne da aka ce na farko hadisi ya zama mai adali ya ruwaito in aka samu illa ɗaya cikin biyar a memory ainihin a adalar mutum ba a ce adali ne na farko alkadib na biyu atuhuma bil kadib na uku alfisk na hudu albidi'a na biyar aljahala duk ɗayan biyar da aka samu hadisin mutum ba zai inganta ba a adalcinsa a samu yana ƙarya ko ana kyakkyawan tsammanin makaryaci ne na uku alfis ka samu fasiki ne na hudu ko a samu bidi'a? yana bidi'a. tare da wasu malamai na raba bidi'a kala biyu su ce akwai bidi'a mu kafira akwai mu fasika. akwai wanda kuma ba sa yadda a raba in yana bidi'a mu fasika ne sai a ce za a karbi hadisin sa amma na idza kana yad'u ila bid'atihi fa riwayatuhu ghairu maqbula in yana gayyatar mutane zuwa ga bidi'a sa ba a karban hadisin sa sannan na biyar aljahala in an jahilci halinsa ba za a karbi hadisin sa ba in ba san wane ne ba shi yasa matukar ba sahabi bane aka ce rawahu thiqatun ko rawahu fulanun ba daukan hadisi me dalili saboda ya zama majhuli imma majhulul hal imma majhulul ain duk wanda aka samu baya karban hadisin sa saboda haka ba a cewa wani adali ne sai ya kubuta daga wannan loli guda biyar na farko ƙarya na biyu tuhuma daga ƙarya na uku fasikanci na hudu bid'a na biyar jahilci ba a jahilci wane ne ba shi sannan kuma idan aka ce wane mai dabuti ne wato good memory mai kiyaye abin da ya haddace shi ma in an samu illa ɗayan cikin biyar shi ma ba a karɓan hadisin sa sai an sa ayat tambaya a samu fahashul galat na biyu a samu kasratul gafla na uku a samu alwaham na hudu a samu su'ul hilzi na biyar a samu mukhalifatu thiqat in aka samu ɗaya cikin biyar ɗin shi ma ba za a karɓi hadisin sa kai tsaye ba me dalili saboda ya shafi haddansa akwai matsala a cikinta ta so kula da wannan malamai suna kaiwa makura gabannin ka ce kawai kali rasulullah sai an tsaya an tantance me inganci abin da ka faɗa so da aka samu mutum da ɗaya daga cikin illoli biyar ina a memorin sai yana da matsala sai wanda ya kauce musu da ikon Allah shi ake karɓar hadisin sa kai tsaye amma na in mutum yana ɗaya daga cikin sa hadisin sa ayat tambaya to wannan munkari ne wanda mutumin banza ya kawo da ke cin karo da abin da aka san bayin Allah na kware, da suka fi shi bin addinin Allah suka faɗa akhrajahu ahmad imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kawo a juz'i na shida hadisi na 115 wa qala hadithun munkar yace wannan hadisi ne munkari ya zo cikin siyarwa a alamin nubala na imamu zahabi rahimahullah juz'i na farko hadisi na 20 da shafi na 26 wannan na biyu kenan a riwaya a thalitha riwaya ta uku wahiyar hiya riwayatun tsawila riwaya ce mai tsawo rawaha al imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa ya kawo an abi umama daga abu umama kale ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya yace da khaltul jannata na shiga aljanna fa samitu fiha khashbatan baina yadayya ina ji karan takalmi gaba gare ni takalmi yana kara wa fiha a cikin riwayar can karshe wa uridat ummati rajulan rajulan sai aka bijiro mun da al'umma ta mutum ɗaya bayan ɗaya mutum ɗaya bayan ɗaya faja'alu murruna sai suka zo suna ta wucewa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya fasta buta'atu abdurrahman bin abu thumma ja'a ba'da al-iyas sai ne ta shauƙin daga abdurrahman bin abu ya zo har na fara cire tsammani ya jinkirta an jinkirta da zuwansa can na cire tsammani kawai sai gashi ya zo shi wato na cire tsammanin zai shiga aljanna sai gashi ya zo shi shine thumma ja'a ba'da al-iyas bayan cire tsammani kwata-kwata kawai sai ya zo shi isnaduhu washin wannan shi ma isnadin sa mai rauni ne in muka duba hashiya قاله الذهبي إمام الذهبي الله يمسر هما يتشين سير alamin Nubala. juz'i na farko shafi na 77 yace wa fihi ali ibn yazid al-alhani a cikin isnadin sa akwai ali ibn yazid al-alhani wa huwa dha'ifun mutun ne mai rauni qultu malam yace nace in ji shi Allah ya kiyaye shi ya kara masa imani yace wa mimma sabaka daga cikin abin da ya gabata ya tabayyanu khata'u man zanna yake bayyanuwa fili gare ka zaton wanda ke zaton anna abdurrahman bin abu cewa lalle abdurrahman bin abu sai da kulul jannata habuwan zai shiga aljanna da rarrafe yace wa innar riwayati lalle riwayoyi allati zakarar zalika wanda ta ambaci cewa zai shiga aljanna da rarrafe ta ta'arjahu bayna dha'fi wal wadi'i tana kai kawo ne in ma hadisi ne mai rauni ko kuma hadisin ƙarya dukka biyu ba aiki da su walhamdulillah ta'ala ya ce mun gode wa Allah da ya sa muka fanci ba zai shiga aljanna da rarrafe ba sai mu ginu akai mu je mu tsaya gaba ga Allah waye ce ka ce Abdurrahman bin Abu zai shiga aljanna da rarrafe gashi nan ku yi shari'a saboda ka taba hakkin sa za ka yi labari akan shari'a da sahabi ko dan adam kai wa ƙarya ɗaya a duniya ka gino akan ƙarya ba kai binciken da ya dace ba ka gino akan in ka je gaba ga Allah sai kun yi shari'a balle sahabi a ce za ku tsaya da sahabi gaba ga Allah wanda ka san ya fi ka gata filin kiyama mutanen da suke da yakinin makomarsu mu fa yanzu jama'a dukkan kame kame muke yi muna ta kokarin bin Allah ne ba mu san ta za mu dace ba mutum ya yi sallah ya yi zakka ya yi azumi ya yi sadaka ya yi kaza duk dai kokari ake dai da dafe dafe akai labari shi amma su yaqini suka samu sai dai daga cikin riwayar da ke kawo an bi mun da al'umma ta mutane ɗaya bayan ɗaya ko wanda ta inganta ɗaya na cikin imamu musnad imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah amma ba da wannan karashe na cewa zai shiga da rarrafe ba akwai kuma wanda ta kawo cewa ya ga jama'a sa da yawa wannan ma ya inganta an bayyana masa nan kuma ita ma ba ta cikin mai. ita ma hadisi ne ingantacce na Bukhari da Muslim hadisin Ukasha ibn Mihsan wanda mun san shi wanda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ruwaito da nabin Allah ke cewa uridat alayya eh uridat alayya umam fayati an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ya'ti an-nabi wa ma'ahu ar-rajulan wa ya'ti an-nabi wa laysa ma'ahu ahad fi ali ila sawadin adhim fadanantu annahum ummati faqila li hadha musa wa qaumuhu وقيل انظر الى الافق فنظرت فقيل هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قام فدخل منزله وفي رواية فنهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشركوا هم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا فذكروا أشياء فخرج إليهم فقال ما تخوضون فقالوا suka bayyana mar sai ce mai humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna فقام أكاشا يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم فقال رجل آخر ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشا annabin Allah ya ce za a zo filin an nuna min kiyama filin kiyama wani annabi ya zo filin da mutum daya wani da mutane biyu wani ya zo babu kowa tare da shi sai Allah ya ko share ko wanda ya a duniya sai na ga wani aka ce kalli sama sai na kalla sai na ga wani cinkoso da yawa ce sai dauka jama'a ta ce sai aka ce wannan Musa ne da mutanensa ashe shi ma jama'a sai aljanna na da yawa sai aka ce duba saman gara duba sai aka ce ga jama'ar kana tare da su akwai masu shiga aljanna mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba daga sun zo filin kyama sai a ce udkhuluha habi salam tazarce suke continuity Allah samu a cikin su Allah Allah ka samu a ciki me ke faruwa sahabbai yana shiga gida sai aka fara kara juna ilimi to su waye wannan wanne ce ina ji sahabbai ne wanne ce a'a ni ina ji dai wanda aka haife su a musulunci ba saba shirka bane suka ambaci abu da dama yayi fito sai sai ce me kuke yi suka ce muna kai kawo akan wannan matsala sai ce su ne masu siffofi uku na farko ba sa nema a musu ruqiya riwayar da kawo cewa la yarquna shaykhul islam rahimahullah cikin majmu'ul fatawa yace bata inganta ba ziyada ce ba kuma ziyadatu thiqa bane haka ali shaykh rahimahullah ambace da cikin fatihul majid haka Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahabi At-Tamimi alai ya ambata cikin sharha na Riyadu Nasa cewa bata inganta ba sai dai ba sa nema a musu riqiya ya inganta ya halatta ka je kai mutum in kai babu laifi amma na su ba sa nema a musu wato ka neman ne matsala ba kuma in ka neman wai ya hana ka shiga aljanna ba bane ba a'a zai hana ka shiga ba hisabi ba azaba ne amma kana iya shiga so kula da wannan ba laifi da aka zo aka maka abokin ka ga akwai bukata maka sai maka abin da ya maka ihsani ne ma kai kuma baka da laifi don baka ce a maka ba na biyu la ya na ba sa shi umci mun san da yadda ake shi umci mutum ko aure ya yi sai ko sai ya kone sai a ce ai matar mai farar kafa ce dama mun ga mata da farar kafa ko mutum zai tafiya dauki tsuntsu ya fita bayan gari ya sake duk inda tsuntsun ya bi nan za a bi na uku ba sa kuma ainihin me ba sa yin lalas akwai ruwa da ta kawo na akwai kuma wanda ba ta kawo ba ita ta kawo sai ta kawo guda biyu na lalas din ma wasu basu tafi akan inganci ta ba suna ga wannan ma ziyada ce a cikin riwaya din sai suka ce abin da yafi inganta shine la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sai suka ce la yaktawuna wa la yarquna wannan ziyada ne saboda ana karban ziyadatu thika amma na idza kanat ziyada min ghairi thika la tuqbal ba za ka karbe ta ba sai ziyadatu thika ake karba su suka ce wannan ma ba ziyada ta thika bace ba za ka karbe ta ba su da sifofin uku ne ba sa nema musu rikiya ba sa shi'umci suna kuma dogaro zuwa ga Allah komai ya faru masu tsabar tawakkali ne ko dan fashi ne zo gidansa ya ce wa zai kare wa isa hana kashe ka sai ya ce Allah saboda karfin tawakkali amma ya ce wa zai hana ya guri wallahi wallahi ka guri mutum ya kafsa tawakkali ya kare ga hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Imam Bukhari rahimahullah nabin Allah tafiya suka yi suka ce fa atayna ala shajaratin dalila muka zo karkashin bishiya mai inuwa muka bar manzon Allah ya huta karkashin ta yana kwance yana bacci yara ya ce takobinsa sai wani mushriki ya zo sai ya cire takobin sai ya ce wa zai wa zai mayyam na uka minni yace na farko ta kafu ne kana jin tsoron annabin Allah yace bana jin tsoron ka yana fa kwance ga kuma takobi ya tsaye a kansa kana jin tsoron yace la na biyu yace mayyam na uka minni wa zai kare kare gare ni yace Allah yana fa takobin sai ya fadi sai ya dauki takobin shi kuma sai yace mayyam na uka minni kai wa zai kare ka sai yace kun khaira kun khaira akidin ka zama mafi alkhairi mai daukan takobi wanda baya taba kowa da shi kaga kafsa tun da ba wakali so da haka anan wurin kaga ya ce da ne ya zo da kalmar Da wannan mata inganta akwai da ake samu suna zuwa da wannan sun inganta an ce za a samu mutum dubu saba'in masu shiga aljanna ba hisabi ba azaba a wata riwaya kuma ta imam tabarani rahimahullah ya ce an ƙara masa kowane mutum ɗaya an ƙara masa zuwa dubu saba'in wannan riwaya ta inganta cikin mu'jam na imam tabarani rahimahullah ta inganta ita ma a wurin alu sheikh rahimahullah ta inganta wajen sheikhul islam rahimahullah ta inganta wajen sheikh muhammad salih al-ukhaimin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alaihi cewa masu shiga aljanna za a yi dubu saba'in sau dubu saba'in za ka samu akalla ne mutum nawa mutum mutum biliyan hudu da miliyan ɗari tara biliyan hudu da miliyan ɗari tara su za su da ƙarshen duniya ba hisabi ba azaba biliyan hudu da miliyan ɗari tara Allah ya kama a ciki jama'a adadin da yawa amma mutum bai shiga fa ya zama bobo ya baya ba jaraba aka yi mutum goma suka rubuta sai tara suka ci kai ko baka ci wanda suka ci an ci an fada jaraba bai daɗi ba to amma na cikin goma sai biyu suka ci kai ka ci an ci jaraba ya yi kyau a yan uwa amma na dai mu alhamdulillah komai shikenan so duk adadin fa mutum biliyan hudu da miliyan ɗari tara nan in ni da kai ba ma cike ba shikenan duk hayaniya ne gare mu tunda aljannan fa yanzu duk yadda kake son uwarka a filin kiyama muke son iyayen mu. duk yadda muke son iyayenmu ba mutumin da za a bashi aljanna ba mahaifiyarsa filin kiyama wallahi babu shi hadisi ingantacce ya zo cikin ukhta hal turidina sa'ada na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni hafizahullah annabin Allah tsira da misala sabata gare shi a filin kiyama dan adam yi in za a kama uwarsa da laifin ta zalunce shi Allah ya kwato ayyukanta na kwarai ya bashi dan adam zai yi murna ana auna ayyukanta ina ma a samu ta zalunce a ɗebo ayyukanta a bani jama'a idan mutum bai ragar uwa ba za a wa kuma yanzu har ba magana ta kare kenan sau da aka yawan adadin nan jama'a fa gaskiya sai mun yi da gaske mu mai da komai zuwa ga Allah idan muka cika wannan sharuɗa da ikon Allah Allah zai iya samu a cikin su mu yi ta kuma roƙon Allah Allah ya samu a cikin ba ni'imar da ya wuce ka zo filin kiyama a ce shiga aljanna ba za ta tambaye ka ayyukanka ba ai man nuqisha udhiba ne duk wanda aka masa hisabi azaba hisabin kadai azaba ce ana wani ayyukan ka na alkhairi ga na sharri bayan ɗaya mutum na kallo ga shi ga ubangiji ga hawa kan sirati ga mizani ga karɓar kaddu hannun dama ko hagu mutum bai san wanne zai karɓa ba duk wannan Allah sauwaƙe maka su kawai mutum ya zo a ce shiga direct entry ba UME ba Allah Allah ya samu a cikin masu shiga din alhadith za a ƙarshe a cikin nan muna samun darussa da dama na cewa muna iya gamsar da ba magana ce ta ba Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu shiga aljanna ba hisabi ba magana ce ba sabilillah taimakon addini da yake don Allah mutumin nan ka duba duke da ya bayar kala daban miliyan kaza biliyan kaza kuma Allah ya ce bada lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so to shi ya dauki dukiyar duk ya bari fi sabilillah me zai hana Allah ya bashi aljanna kuma idan kace eh akwai sharuɗan karban aiki da mutaba'a da sunna na farko akwai mutaba'a a fili don annabin Allah ne ce tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'asan. ya dauka ya baraka ga mutaba'a to ikhlasi fa eh ikhlasin ma akwai don dalili shine cewa ai an muzanta shi an masa izgili da walakanci Allah ya wanke da cewa alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat haka Allah ya kira kaga kenan ashe Allah ya wanke shi tunda aka aibata shi yace wanda suke aibatawa suke zumɗe da walakanci zuwa ga mu'mine da ke yin sadaka don Allah a kenan inda ba da ikhlasi ya Allah ba zai wanke shi ba so kula da wannan ya shiga cikin masu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan na son bayyana mana darajoji guda biyar ne da ke bayyana mana cewa zai shiga aljanna ba wai da rarrafe ba biyu yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar zai shiga aljanna ba da rarrafe Allah ba wai ba da rarrafe ba zai shiga ba da rarrafe ba yana yi ubangiji masa hisabi amma dai yaqinan zai shiga ba da rarrafe ba ba maki baki na kuskure ko jazakumullahu khairan don haka na biyu na cikin wasabiqun alawwaluna min almuhajirina wal ansar don haka iya cikin wanda suka riga kowa yin hijira ya yi hijirar farko zuwa ga habasha ya yi ta biyu zuwa ga habasha ya yi ta uku zuwa ga madina wannan bai sai shi daraja ba na uku yana cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna hadisi da ya inganta cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah mutane goma da tun a duniya Allah ya ce yan aljanna ne iya cikin wannan guda goma kuma a cikin wannan inda akwai sharɗin cewa zai shiga aljanna da rarrafe da an bayyana masa dan la yu'akhkharu al-bayanu an waqtil haja wanda zai samu matsala wajen shiga aljanna a cikin goma mutum ɗaya ne an bayyana mara kenan Usman bin Affan radiyallahu anhu cewa ala balwa tusibuhu akan jarraba wanda Allah zai jarrabe shi to tunda an bayyana masa inda shi ma zai shiga da rarrafe za a ce to amana kai zaka shiga da rarrafe shi saboda la yu'akhkharu al-bayanu an waqtil haja na da mu kara ai tabbatar da cewa ya shiga aljanna cikin sauki ne aka masa addu'a Allahumma ski Abdurrahman min salsabilil janna ai daraja ce cewa shayar da shi ma salsabil a cikin aljanna menene wannan don haka wannan ma daraja ce abu na biyar da zan kara shine cewa akwai riwaya ɗaya da ta inganta da take bayyana wanda suka zo bayan sahabbai masu kuɗi suna da daɗewa a filin kiyama gabanin su shiga aljanna amma ba cikin sahabbai wancan irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ba akwai riwaya ta Imam Tirmidhi rahimahullah riwaya ta Imam Abu Dawud rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin da cikin littafin sa na Sahih Sunan Abi Dawud cewa ya dakhulu talaka ana riga masu kuɗi shiga aljanna da shar talaka yana riga mai kuɗi shiga da shekara 500 amma na wani talaka talakan da ya bi Allah a talauci da imani shine gata amma talauci ba imani mutum ya yi rayuwar talauci a duniya Allah ya jarbe shi ya talauci hulas kansa tun zamanin gawan ya wuce ya je lahira ya shiga wuta ai bala'i ya kare shi haka in akwai wanda ya dace bi Allah gaskiya mu talaka mu bin Allah mutum ya yi rayuwar kunci a duniya ya shiga wuta daidai ne da ya faru akan bisha ya wuce rijiya a kwatance mai sauki ba wai azabar ya kai haka ba kula da wannan ya bayyana cewa aji tausayin talaka mai girman kai akwai abun tausayi don mai girman kai bai shiga aljanna to a duniya ya yi talauci kuma ya ji ya shiga wuta ai abun tausayi ne shine ailun mustakbirun talaka mai girman kai wanda kowa abokin gabansa ne irin wannan kurakure ne akwai masu irin wannan ina nasiha gare mu na farko nasiha zuwa ga kayina na biyu zuwa ga yan uwana talakawa ba wai talaucin kawai shine gata ba talauci da bin Allah idan mai kuɗi ya ɗan yi girman kai saboda jahilci ba ma a amar uzuri don wata in nima ga na yayi to amma talaka kuma fa bai da wannan dama kula da wannan idan Allah ya jarabe mu da rashin wadata mu karkata zuwa ga ubangiji musamman ma yanzu Allah ka mu wani zamani da wasu wanda ba su da fahimta addini sun dauka wai talaka da nakashashe su suke bin Allah haka gidan kana wa'azi kuna sai dauka rashin gata sai kake wa'azi duk abin da kake na addini wai rashin gata kana da gata ba za ka yi ba kula da wannan in ga ka kana da wani dan matsayi ko ka da wani abu sai sha ah, wani kuma yake wa'azi wani kan ba dan boko bane wai ce wa'azi ko na mai kama da wannan duk waɗannan mutane suna magana akai wai tunani ake wai ba wanda zai harka addini sai makaskanci tare da cewa wanda yafi kowa daraja shi yake harkar Allah ai akwai abun da ya kai wannan Allah hidima ne ba abun da kai shi duniya da lahira me za ka yi ka wanya filin kiyama kamar yi addinin Allah aiki babu shi kula da wannan mu rika cire wannan akwai mu da ta magana irin wannan ga wani mutum kuturu ne haka kuma gurgu sa ɗaya a makance ɗaya ma kaɗan kaɗan yake gani sai ya gan shi da nisfu sak da gemu yana tafiya ba ma bara yake ba sai aka ce ga wani ustaz sai ce wannan dole zama ustaz wai da mun shi tun asali automatic ustaz Allah yi shi to mutum ya zo gurgu kuma ido ɗaya yake gani ga kuturta to kuma me yasa ba sai ustazanci ba wato kenan an mara galihu shi yake bin Allah sahabban da suka bi Allah ba su fi kowa wadata bane ga dai irin su muna gani dukiya yake Abdurrahman bin Auf yanzu dukiya ta halal da ake tinkaho da ita waye ya kai shi A kenan masu imani masu wadata su suke bin Allah kuma yan gata duk sahabban da suka mafi yawan su ai masu gata ne irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu su Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu Talha shi a garin Makka ma gidansu suke gadon mulki hatta lokacin da ya musulunta abin da ya dawo mahaifiyarsa shine kar mulki ya kubuce masa yayi za a yi kuma ya musulunta in ya musulunta ba za a bashi mulki ba shi kuma yace ba mulki ba kaga kenan aje a cikin fada ma to amma ya bi Allah Kuna da wannan gaskiya ya za mu gane in Allah ya maka ni'ima kai dace ka bi Allah ni'imar dukiya bi Allah da ita ni'imar ilimin zamani ka bi Allah da ita duk da Allah ya maka ka dauke ta shine tsanin bin Allah amma kar mu dauka wai makaskanci ke bin Allah hadha khata wallah mafhum tayyib na'am ala firashil maut wannan gwarzo gashi na ashin fudin mutuwa sahabbai haka suke ta karewa mun ji bakar ya tafi umar usman aliyu talha ibn ubaidillah az-zubair ibn al-awwam abu ubaida ibn al-jarrah ga kuma yanzu kan abdurrahman bin auf radiyallahu anhum ɗaya bayan ɗaya suna karewa a babin karatu malam yace wa ba'da hayatin karimatin hafilatin bayan rayuwa mutunci hafilatin ai jami'atin mai tattarowa bil aqa da tsabar yawan kyauta qada habnu auf radiyallahu an wanda ibn auf Allah ya kara masa yadda ya tafiyar da rayuwarsa akai ya je shi badar ya je uhudu duk ya da aka je da ikon Allah ya je shi malam ya ce ana lahu ayyastariha yanzu ya dace ya huta ya kashe dukiyar ya kashe ya kashe Yayi jihadin yayi sai me saura hutu me dalili saboda wanda ya gaji yake huta ai ya gaji ya ji ya ji ciwo a wajen yaƙi da hannun mutum ke shiga cikin ciwon ya ɓuya akwai bukatan ya huta shi yasa Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni hafizahullah yake faɗa cikin an-na'im la yudraku bin na'im yana cewa waladatu raha la tunalu raha ba a samun hutun gajiya sai an gaji wanda ya je wuni a gona yana aiki in ya zo dare kwanta yana more bacci ko baya morewa ai yana morewa to amma wanda ya wuni a kwance fa gida a dare yana morewa ba wani morewa so daka wanda ya gaji yake huta to wannan ai ya gaji mutum ya je badar ya je uhudu to ai akwai bukatan ya huta shi yasa ke cewa wai la yajidu sa'ada man wisada wannan jinasi ne amma na ghairu tam a wajen malaman balaga wato la yajidu sa'adata baya samun dacewa rabauta man lazimal wisada wanda ya lazimci filo duk wanda yace filo ne abokinsa to shi kuma bai da rabo a rayuwa zai kare a gonar rago kenan aka sai da gonar aka samar fura da nono ya ce ya yi daidai duk gonar ta kare a fura da nono kuma ya ce daidai ne kaga ai aljanna ba ta rago ba ne shi sa Allah ya ce wa qul i'malu fa allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ashe aiki muke kuma ya ce fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon aikin masu aiki ashe aiki ake a samu aljanna ba obj ne canki canki ba ba tambaya ne na saha au khata mutum zai canka ya ci ba a'a aiki Allah yake duba kuma aiki da aka yi shi da ikhlasi kuma aka yi koyi da sunna a kenan aiki ake yi amma duk wanda ya zauna ragonci to zai kare a gonar rago duk duniya ta kare masa haba'an mansura ragona da gona aka sai ya dauki ta fartanya zai je gona yace iyalinsa yanzu na fita daga nan ba zan dawo ba da ikon Allah sai nuna gonar gabaki dayanta. tukunna ta ce a dawo lafiya fita da fartanya kafin ya je sai yanke shawari ce gara ma an ya je ya rabin gonar gobe sai koma ya ƙara sarabi da ya hango gonar sai ya ce to ai gara ma ya kashi ɗaya cikin hudun sanda ya iso gonar sai ya ce to yanzu ma abin da ya fi dacewa bari in yi kunya ɗaya sai in koma gida sai yanke shawarin bari ya ɗauko kunyar tukunna ta arewa da ya je gindin kunyar sai ya ce af gara ma yanzu in koma gida gobe sai in dawo kawai na ɗaya to shine ya dawo gidan wai sai aka sai da gonar aka sai masa fura da nono sai a kawo ana zuwa ka ce to an sai da gonar ka an sai ma fura da nono sai ce ya yi daidai. daidai gimbiyarsa na gefe maimakon ko ta bada shawari yaya za a yi a ce fura da nono shine matsayin gona sai ta ce ina ma a ce fura da nono a dame take ita matsalar kada a ce ta tashi ta dama damuwar ta damawa ina ma a ce a dame aka soyota kawai ya zama kawai kwanciya za a more ita duk matsalan ba sayan fura da nono ba damawa shine matsala ina ma da mai suka kawo kawai a sha a huta to ana lahu ayyastari ha yanzu ya dace wannan gurzo gurzo Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya huta malam yace wa indal mamad yuhmadul qawmu tuqa a lokacin mutuwa ta dauki wannan ta dauki wannan ake yaba bayan Allah masu takawa masu jin tsoron Allah a bayan mutum ya mutu ake yabansa mafiya yawa bayan mutum ya bar duniya sai ya ta ambaton alkhairinsa sa amma yana duniya sai ya ta haƙuri amma dai in ya mutu sai a ce ina ma da wani na nan da kaza insha Allah bai faru ba dama lokacin mutuwa mutuwa ake yaba bayan Allah na kware kowa in yaba duniya sai yabo imamul bukhari rahimahullah cikin tarihinsa bakin ciki da takaici da walakanci yasa ya bar garin su ba irin azabar da ba a masa ba littafin Bukhari rahimahullah littafin nasa in hadisan in zai je wajen jama'a ya tsaya ya karanta musu watsewa ake yi har san da aka samu wasu masu son zuciya lokacin ake tambaya wai masallaci kaza bukhari ya shiga ya sallah ya halatta mu yi sallah ciki wasu suka ce bai halatta ya sallah masallacin ba sai dai a rusa garin su ya musu kunci ya tashi ya koma wani ƙauye can ya zauna a dare sai suka ji a kauyen yana kwance sai yana ce Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqdini ilayka ya Allah duk yalwan duniyan nan ta mun kunci Allah in mutuwa tafi alkhairi dauki rayuwa ta zuwa gare ka suka ce bai kai kwana talatin ba Allah ya ɗauki rayuwarsa shi yasa duk wani bawan Allah na kwarai yayi ta hakuri in ya bar duniya za a iya ban alkhairin sa amma yanzu idan ka ce maka rawahul bukhari sai ka ji hankalin ka ya kwanta daga an ce rawahul bukhari rahimahullah sai ka ji kowa samu nutsuwa sai ji hadisin yanzu ai authority ne ai hadisin za a kafa hujja da shi a ko'ina. ina to amma ya rayuwar ta ta kare dauki irin su shekul islam rahimahullah dauri uku aka masa a rayuwa an daure shi na farko an daure na biyu dauri da aka masa akwai daurin da aka masa aka daure shi a prison aka ce nan ma bai bayyana masa fatawa aka sa shi a cikin rijiyar prison dan aka yi tiki aka daure shi a cikin rijiyar daga ƙarshe wasu malaman tarihi suka ce a cikin prison Allah ya dauki rayuwarsa wa indal mamat yuhmadul qawm tuqa bayan Allah na kware in sun ba duniya sai rika cewa wane wane hatta shek Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah mafiya yawa gabanin ya rasu ba ambaton alkhairin sa kamar yadda yanzu ake ambata a yana rayan ana zagin sa amma yanzu da ya rasu fa duk mutumin da yace sunna zai yi idan ya zage shi daga lokacin tasa ta kare yin wasa a cikin Najeriya in kai wasa daga ka aibata kenan kai kan Allahul alazim taka ta kare shi to wani ahalu suna zaka tsayar yau a Najeriya ka zo ka zagi malam gume ganka da mutunci waye zaka tsaya ka kalli idan sa ka ce masa malam gume mutumin banza ne da kai ba zai yi ba me dalili saboda bayan ya rasu mun ga gibin yanzu haka ya bar gurbi da har yanzu ake takaici sai dai addu'a amma dai an san an rasa dattijo a Najeriya dattijo wajen akhlaq wannan bawan Allah akwai lokacin da jazakallahu A akawun aka bude na wani wuri na jama'atu nasarar islam iya cikin jama'a da suke iya yin sainin a cire kuɗi malam gumi wata ran sai wani ya saci sainin din sai ya je da cek sai ya kokarin ya cire kuɗin ana kawo wa manajan bankin da ya duba sai ya ce kai malam ba zai ci a cire wannan kuɗin ba saboda iya taka zan zana al'amarin kuɗi ko an nemi taimako sai ce to ku riƙe, sai lokacin da bukata ta kama yace sai yayi jinkiri can sai dauki telefon ya buga wa malam malam ka turo ce ka bada kuɗi kaza kaza dan yi hakuri muna wasu ayyuka ne za a bashi insha Allah ya kawo yace ni na aiko yace eh kai ka aiko ni yace eh yace haka ya faɗa yace ban aiko shi ba na farko kenan na biyu kar ku bashi kuɗi na uku kuma kar ka gaya mun sunansa bana so na hudu ku sallame shi da fi abin sa yace sunansa ma baya so ya ji ka ji dattijo kenan wanda ma ya aibata ko ya musu sharri ba sa so san wane ne kar darajarsa ta ɓaci ba na so in ji sunansa ce ba na so kar ku gaya mun ko bashi ya tafi a masa nasiha wa'azi ce aka kalli nan zaka ce masa kai kafuri ne me yace yace ashhadu an la ilaha illallah da musulunci mutum nawa zai iya daure ya faɗi wannan kana ka hada gemu ka yi komai kana ji ka alu suna ne a zuwa ce ma kafuri. sai kai duka in baka in yi sa'a ba amma ya tsauna kalmar shahada wa indal mamad yuhmadul qaumut tuqa bayan Allah na kwarai idan suka bar duniya za a yabe su in dai baban Allah na kwarai ne kai ta hakuri a rayuwarka karshen ka za a ga wannan gurbi da ikon Allah musamman rasuwar malamai ya fi zama komai musifa a duniya a bangaren mutuwa ga hadisi a bukhari hadisi ya ya karantar da mu annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ke cewa inna Allah la yakdidu al ilman tiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقدر hatta بقدر العلماء حتى إذا لم يبق nasu اتخذ الناس رؤوسا جهالا bi ghairi ilmin fadallu wa adallu cewa Allah baya dauke ilimi a rayuwa ta ɓangaren mika hannu a cira ko kuma a cire a zuciyar mutum sai da iya dauki ilimi ta bangaren ɗaukar rayukan malamai hatta idza lam yabqi alima sai a waye gari duniya ba malami shi duk malaman Allah dauke su ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su rike jahilai sune malamai in ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi fasu'ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin su bada fatawa ba da ilimi ba fadallu wa adallu sun bata sun batar duk malamin da Allah ya dauka sai ka ga in aka yi wasa zai wahala sake samun kamar sa. yanzu ka ɗauki na farko sheikh abdulaziz abdullahi bin bas sheikh muhammad nasir al-albani sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahumullah wannan mutane guda uku yanzu kace cike gurbin su kake nema ka da aiki a cikin al'umma amma muna rai Allah ya dauki su gaba ɗaya Allah ma sai musu wata rahama tasa cikin hukuncin ubangiji gabannin abin da ya faru 11 September ya kusa Allah ya dauki rayuwarsu gabaki da suka bar duniya don gaba ɗaya tun 11 September 2001 Christian era duk al'amarin musulunci a duniya ya canja wannan bayan Allah watakila hikima ce ta ubangiji da kira wasu gabanin wannan lokaci da don ya sauwaka musu wannan halin Allah ya ji kansu amma dai ga gurbin su shi yasa rasuwarsu Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah yake muhadara kan su cewa rahala salasa fa adrikul baqiyya yace uku sun tafi su ki sauran a can sai yace basu bar wani abai ba sun dai sauran a can haka ya faɗa ukun sun tafi sun samu yan uwansu a can a barzaku kenan Allah ya samu wanye da duniya lafiya an ibrahim bin abdurrahman kala wannan daga ibrahim bin abdurrahman ce ghushiya ala abdurrahman bin auf fi wajhihi an bugar ko kuma an lullube abdurrahman bin auf Allah ya kara masa yadda cikin jinya da yake ciki kalmar ghushiya fi'ili ne ma madhi ne lil majhuli wato mutum ya shiga wani hali kamar a ce ana iya kiran farfadiya da gushiya an bugar da shi ko kuma suma ko nawa mai kama da wannan duk yana iya shiga ciki to sai dai nasa ya faru ta bangaren jinya ce ta yi tsanani ba farfadiya ba hatta zannu annahu qad fadat nafsuhu har jama'a wurin aka yi tsammanin ai ransa yanzu ya riga ya fita hatta qamu min indihi wa jallaluhu fa afaqa yukabbiru har jama'a sun tashi a wurin ana tunanin bari a ji a lullube shi a sai da za a kai shi makabarta sai ya farka yana Allahu akbar Allahu akbar fa kabbara ahlul baiti sai mutanen gida kowa amsa da kabbara Allahu akbar sai dai kabbara ta ladabi yanzu ana yin kabbara ba laifi bane sai dai lokaci ɗalibai sun rasa ladabi ana yin kabbara a wurin abun mamaki ne ko na wani qur'ani ko a cikin sunna ko na abu da ya faru na karama ga wasu salihan bayi da suke ko jihadi ko na abu mai kama da wannan sai ka ce Allahu akbar amma mu daina yin kabbara da kama da isgili wani gengide yake ta Allahu akbar har gengide bai ma san fa ya kai ba ma Allahu akbar ana yin kabbara wajen abin al'ajabi ne so ana da zaton mutum ya rasu to sai farka yana kabbara sai saura me kuma ai kai ma sai kai kabbara Allahu akbar thumma qala lahum sai yace ghushiya alayya anifan dazu an bugar da ni kuwa tambaya ce kalu na'am suka ce eh kale yace sadaqtum eh haka kun faɗi gaskiya shi ya tambaya kuma yace kun faɗi gaskiya don ya farka amma na kuma su sun dauka rasu ne a lokacin amma sai tambaya ɗazun nan an bugar da ni haka na fita a hayyaci na suka ce eh sai ce to gaskiya ne shi kansa ya fahimci haka a jikinsa yace in talaka bi fi ghashyati rajulan ajid fihi ma shiddatan wa fadhadhatan mutane biyu sun tafi da ni cikin wannan bugar da ni da akai ban san da nake ba fihi ma ajidu ina samu fihi ma cikin tafiyar da suka yi da ni su biyun shiddatan tsanani wa fadadatan da kuma me kaurarawa cikin al'amarin nasu wato naji tsayani da kuma kaurarawa kalman fadada daga kalman faddu ne sai aka yi tafkimin idgam dinsa walau kunta faddan ghalidha alqalbi shine fadda to sai a ce fadada sai a sa masa ta'ut ta'anis so naji tsanani da kuma kaurarawa cikin tafiyar da suka yi da ni sun zo sun dauki mutane biyu fakala suka ce in talik nuhakimuka ila al-aziz al-amin mu tafi za kai ka zamu kai mu ji matsayinka ko zamu mu kai karanka ko kuma zamu gabatar da kai zuwa ga al-aziz al-amin wa kenan wane ne zuwa waye ban ji ba zuwa ga Allah jazakumullahu khairan wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ya ce masa al-aziz ba kuskure ne al-aziz al-amin Allah ne kalmar al-aziz ya zo a cikin qur'ani inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim kalmar aziz al-amin ana wa binciken bangan shi a zahiri a cikin hadisi ba wallahu ta'ala alam Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya kawo asma'ullah cikin littafin sana al-qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'il husna to amma sai dai abin da malaman sunna ke faɗa nawa ne adadin sunayen Allah ba su da iyaka wannan shine magana mafi inganci kalmar cewa casa'in da tara ba wai an ƙididdige ba ne a'a an ce wanda ya san casa'in da tara ya yi aiki da su ya gaskata su a aƙidance shi zai shiga aljanna wato a cikin sunayenka ne mai casa'in da tara ba wai su kaɗai ba ne saboda hadithin muslim rahimahullah malamai na istidrai wajen bayyana cewa sunayen Allah ba wanda ya san ilimi adadin su da annabi bala ke cewa as'aluka bismillah bismika alladhi sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka tunda akwai sunan da Allah ya boye a wurin sa a cikin ilimin gaibi wa zai san shi babu wanda zai san shi ko kuma ka ilmantar da ɗaya daga cikin halittunka wanda ni baka bani ba shi ya sani kenan shi ma bai sani ba kula da wannan sai suka ce asma din babu dama a ce ga iyakarsu wancan hadisin da ya kawo hatta sunaye 99 hadisi na imamu tirmidhi rahimahullah da wasu malamai ya kawo sunayen malamai suka ce wannan sunaye din ba hadisin ne kawo ba sai dai kawai mai riwaya ne shigar da sunayen ciki amma na ba wai lafazin baki ne na annabin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ba shi yasa ake samun wasu ma a cikin nan ba su inganta ba wasu ma ba su da asali kamar suna na ar-rashid bai da asali a ce suna na Allah ne har ma a ce abdurrashid wannan ba suna ne da inganta malaman sunna suka ce don bai zo a qur'ani ko a sunna ba wallahu ta'ala a'lam me ke faruwa ya ce faƙala sai ya ce shi wanda ya gamu da su ɗin su biyu suka ɗauke ni suka tafi ne lokacin da aka bugar da ni sai wanda ya gamu da su ya ce a ku koma da shi fa innahu min alladhina kataba Allahu humus sa'adata wal maghfirata wa hum fi butuni ummahatihim wannan da kuka ɗauko kuke so ku je ku ji matsayinsa iya daga cikin waɗanda Allah ya rubuta musu rabauta da kuma ya gafarta musu tun ma suna cikin iyayensu ba a haife su ba fi butuni ummahatihim ina ne na tsalla shi kana kure ko jazakumullahu khaira fakala in talik muka ila al-aziz al-amin za mu tafi da kai ne zuwa ga mabuwayi da yake amintacce fantalaka bi hatta laka ya rajulan suka tafi da ni har suka gamu da mutum daya kawai sai dauko da kan mutum daya ko jazakumullahu khairan zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan ala zalika haka yana da kyau faƙala ya ce aina ta bani bi haza ina za ku je da wannan in ji shi wanda ya gamu da sunan sai su kala suka ce nu hakimuhu ilal azizil amin za mu tafi da shi zuwa ga mabuwayi ubangiji kenan faƙala ya ce irji a ku dawo da shi fa innahu min alladhina kataba Allahu lahumus sa'adata wal maghfirata wa hum fi butuni ummahatihim iya daga cikin waɗanda Allah ya rubuta musu rabauta da kuma gafara tun suna cikin iyayensu amma na yanzu ajalin sa bai yi ba me saura wa innahu lalle shi sayumatti bihi banuhu ila ma sha Allah ƴaƴansu za su ji daɗi da shi zuwa wani lokaci da Allah ya so amma na ba yanzu ne ajalin sa ba fa asha ba da zalika shaharan bayan nan da ikon Allah sai rayuwa ta sai Allah ya dauki rayuwarsa an ce ku dawo da shi amma na iyalan za su ji daɗi da shi dan lokaci kaɗan sai gara wata daya. wannan shine abin da ya faru a kwanciyar sana barin duniya wannan hadisi malamai da dama sun tafi akan ingancin sa ko da imamu zahabi rahimahullah shi ma ya wafaka imamu hakim rahimahullah kan tafi akan ingancin sa wallahu ta'ala alam bisawab darussa da ke cikin wannan a takaice na farko muna samun muhimmancin arru'ya as Saliha. mafarki mai inganci mumini na Allah na iya bayyana masa wani abu a mafarki idan ya bayyana abu na alkhairi ana tsammanta masa alkhairi nan gaba shi yasa hadisi a bukhari ke cewa ma baqi minan nubuwa illa al bashirat. illa al-mubashirat ba abin da ya saura na annabta sai dai busharori sabai suka ce me busharori sai ce a ru'uya as-saliha mafarki da zaka yi mai kyawu ka hangi wani abu na alkhairi misali Allah ya bani iko ne mafarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannu ya ce mu shiga aljanna to ga mu gaba daya insha Allah ta'ala ko kuma mu yi mafarki gashi ne yana kewaye dakin kaba yana dawafi da mu akwai dadi ko babu akwai dadi akwai wani a safin gaba nan wurin ya taɓa mafarki manzon Allah tsira da misala sabata a gare shi ya gaisa da shi hannu da hannu ya tashi cikin farin ciki jin daɗin da ya ji a wannan mafarki ɗin, bai taɓa jin daɗi a duniya a farki irinsa ba a kowane irin hali ne shi ne Allah tukur insha Allah ta'ala <laughs> na ga zai ɓoye <laughs> to Allah ya ba mu wannan mudin ma kowanne aka samu akwai alama alkhairi a ce da ya gaisa da kai akwai daɗi na haka an ru'uya as-saliha wannan mafarki kama ake ɗauka faru gare shi abinda za a bugar da kai baka san me ya faru ba ka bar duniya ta zahiri ka koma wani abu na mafarki ko wani abu boyayye iya karkashin mafarki a wurin malamai saboda dai ba cikin ruhinka kake a duniyance ba na biyu kuma malamai suna tafiya akan wanda suka zo dinnan suna zuwa ne mala'iku ne mala'ika na zuwa sifar dan adam ga hadisin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu da yake cewa akbirni anal iman an islam daga farko iman zuwa anil ihsan har yace mal mas'ul an habi a'lama min as-sa'il wannan hadisin me yake bayyana mana ai mala'ika ne hu jibril atakum yuallimukum dinakum ashe mala'ika na zuwa siffar mutum sannan kuma na uku wasu malamai suka ce mala'iku na ijtihadi don Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa saba Allah cikin abin da ya fada mana cikin ayyukan da Allah ya ba su akwai ayyuka da Allah bai musu iyaka akai ba dan ya zabe su ya aminta da su shi yasa yace Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi daga cikin masu kafa hujja da wannan suna kafa hujja na farko da hadisi na Muslim rahimahullah na mutumin da ya kashe mutane 99 ya tambayi tuba ya tambayi aka kashe wajen wani rahibi Allah zai karbi tuban sai ya ce Allah zai karbi tuban ka ba sai ya kashe shi na 100 ya zaki tambaya akwai malami aka bayyana masa malami sai yaje je jan sai tambaye shi yace na kashe mutane 90 mutane 100 in na tuba Allah zai karba yace Allah zai karba waye zai shiga tsakaninka da tuba amma na ka bar kasar ka garin sabon Allah ne koma waje kaza a can akwai bayin Allah na kware suna bautan Allah ka bauta musu tare da su me ke faru wannan bawan Allah ya tafi da ya raba hanya me faru fahtasama fihi mala'ikatu rahama wa mala'ikatu azab sai mala'ikar rahama da mala'ikan azaba suka kai sabani akai ajalin sa ya amana wa zai dauki aikin idan da kai tsaye an ce kowa kai zaka ɗauki na wani za su yi sabani sai mala'ikan azaba yake cewa ai bai aikin alkhairi ko kaɗan ba ni zan ɗauka sai mala'ikan rahama ya ce a'a ai ya bar can ne ya fiskanci hijira iya mai tuba zuwa ga Allah sai wani mala'ika ya zo a cikin siffar ɗan adam sai ce ku auna daga inda ya bari zuwa inda yake daga kuma daga inda yake zuwa inda zai je wanne ya fi kusa idan daga inda ya bari ne zuwa inda ya tsaya fi kusa mala'ikan azaba ya dauki rayuwarsa in kuma daga inda yake ne zuwa inda zai je shi ya fi kusa mala'ikan rahama ya dauki rayuwarsa da aka auna sai aka samu ya fi kusa da inda zai je sai mala'ikan rahama ya dauki rayuwarsa to mana me ya kawo suka yi sabani wajen daukar ransa har zama fakta zama fihi mala'ikatul rahama wa mala'ikatul azab me ya kawo <laughs> wannan babin aqida ne na hudu muna koyon alqada wal qadar na biyar kuma muna ganin firasatul mu'min abin da ake cewa firasa da mumini da ikon Allah sai Allah ya riskar da shi abin da zai faru gaba gare shi bayan yayi mafarkin yanzu dai gashi abu ya faru bayan na kace ku dawo da shi iyalansa su ji daɗi da shi dan kaɗan kuma ya rayu wata ɗaya mumini Allah yana ba su iko lokaci su furta wani abu da suka ba ikon Allah sai ya ga ya faru mukaddara wani lokaci kamar Sheikh Usaimin rahimahullah ya bar duniya hijira na shekara 1421 an haife shi dana shekara dubu ɗaya da ɗari uku da nawa dubu ɗaya da ɗari uku da nawa ina ɗaliban tarihi da saba'in da shida ran ashirin da bakwai ga watan ramadan ana ne shine daren lailatul qadr a lokacin don 27 ramadan aka haife shi lokacin da yake tafsiri a harami yadda yake yin tafsirinsa a harami ya yi shekara hamsin daidai yana tafsiri a harami shek Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yadda yake yin tafsirin idan aka yi sallan asuba duk abin da liman ya karanta bayan ya yi fatiha a raka'ar farko shine mawdu'in tafsiri kawai daga ya hau kudura zauna sai muqaddima yana gama zai ce qad sami'na min qira'ati imamina fi raka'atil ula ba da qira'atil fatiha min qawli ta'ala laysa birra an tuwallu wujuhakum ila qawlihi ta'ala kaza wa huwa mawdu'ut tafsir duk abin da liman ya karanta a raka'ar farko bayan fatiha ranar shine mawdu'in tafsiri shekara 50 yana tafsiri a harami duk abin da aka karanta ko shi ne tashi tafsiri a kai akwai ran da ya kara fassara wadduha a tafsirin ita aka yi washe gari liman sai dawo maimaita sai ce to tunda jiya mun fassara za mu cire darasu a cikin ta san da ya cire darasi 77 a cikin suratul duha bayan fa jiya an yi tafsirin yau darasi ko san da cire 77 lokacin da ya darasi na karshe ranar 26 zuwa da bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1421 yana gamawa sai ya ce ilahunan tahaddars اللهم توفنا مسلمين لعلي لا ألقاكم بعد هذا yace yau an gama darasi Allah ka ɗauki rayuwar muna musulmai wataƙila bayan nan ba za mu sake gamuwa da ku ba yana barin masallacin ana ta kuka da ya faɗi magadar bayan nan da kwana ashirin da yanka sai Allah ɗauki rayuwarsa ko haka ya gaya mu kuma shekara hamsin yana sai wannan ranar ne ya ce wataƙila ba za mu haɗu da ku ba shikenan ga firasa ta mumini shi sai mutum ya furta wani abu ba wai gaibi ya sani ba ko kaɗan bai san gaibi ba amma na menene hukunci na ubangiji kai ma ka faɗi magana ba kama ɗauka daga gaskiya amma sai Allah ya hukuntar da ita na'am a ahwalus sahaba yawma mautihi halin da sahabbai suka shiga ranar da ya mutu qala ibrahim bin sa'ad an abihi an jaddihi sami'a aliyan yaqulu yawma mata abdurrahman idhhab yabna ibn awf faqad adrakta safwaha wa sabaqta ranaqaha wannan ya zo daga ainihin Ibrahim bin Sa'ad An bihi daga babansa babansa shine Sa'ad bin Ibrahim an jaddihi daga kakansa shine Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf rahmatullahi alaihim yace sami'a aliyan ya ji aliyu bin abi talib radiyallahu an yaqulu na cewa yauma mata abdurrahman ran da abdurrahman babansa ya rasu yace idhhab ya bin aufin kai dan abu je ka abunka je ka ina je ka bar zaka wuce filin kiyama daga nan ka wuce aljanna da ikon Allah Ya ce yace a adrakta safwaha haqiqa ka riski tatacciyar abu a cikinta ka riski tatacciyar abu a cikinta sannan wasa bakta ranakaha ka kuma tserewa gurɓatacciyan abu a cikinta wasu malamai suka ce a kyama suka ce a me a barzakhun don haka a filin kyama ka riski matakin da Allah yake bukata riska tatacci ka kuma kaucewa ranak ranaka shine abu da yake mai gurɓatacce je ka abinka kana da garanti a kai wato idan ka ce mutum a filin kiyama ya riski tacaccen abu ya kuma kauce gurbatacce ina zai je shi bi ma'ana kenan aljanna ake gaya masa da ikon Allah ya riski tacaccen na ta bangaranta ya kuma kauce gurbataccen ta <laughs> gurbatacce kai wuta ne kololuwa wannan asar Imam Tabarani Allah ya masa rahama ya kawo shi a cikin littafin sa hadisi na 263 وقال سعد بن إبراهيم عن أبيه قال qala yace ra'aytu sa'adan fi janazati abdurrahman bin auf Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Allah ya kara masa Allah ya masa rahama yace laqad ra'aytu sa'adan haqiqa na ga sa'ad bin abi waqqas fi janazati Abdurrahman bin Auf a cikin jana'iza na Abdurrahman bin Auf radiyallahu an wa huwa bayna yaday wa huwa bayna yaday sarir yana ainihin gaba ga gadon da ake dora gawa a kai wa huwa yaqulu cewa wajiba lahu. abin da wanda yake nufi a takaice kaman kalma ce ta larabawa ko wani karin magana iya nufin cewa wato bayyana bakin ciki mu da aka bari tare kuma da bayyana cewa shi mai tafiya fi zuwa ga alkhairi kawai shine ma'anarsa wato mu mun yi da na sani mun shiga kunci amma na shi kuma da ikon Allah yana cikin alkhairi wannan shi ma ibnu sa'd ya kawo cikin at-tabaqat juz'i na uku bangare na farko shafi na shida imamu hakim rahimu ka cikin mustadrak juz'i na uku hadisi na 308 wa tuwfiya radiyallahu an Allah ya ɗauki rayuwarsa Allah ya ƙara masa yadda wa sinnuhu shekarunsa saba'una sanatan shekara biyar. wa salla alaihi Uthman radiyallahu anhu anil jami' Uthman bin Affan Allah ya kara masa yadda shi ya masa sallah limami Usman bin Affan radiyallahu anhu wanda ya dauki gado suke dauke da shi shine kawun manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare Sa'ad bin Abi Waqqas masu raka gawa sune su Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu jama'a na ya more waɗannan a ce akan gawarka kawai suka masalla sallah ai ko shi wannan ni'ima jama'a ta kare wallahi wannan bayin Allah ba mu da wani abu sai dai mu ta ce Allah ya kara musu yadda radiyallahu anhu kar mu kuskura bakin mu ya rika kiran sharri a kayan su wanda masu suke wannan muna roƙon Allah Allah ya ganar da su gaskiya su daina wannan shine kullum abin da muke fata ba murnar mu bane shine cewa wani ya shiga aqidar shi'a murnar mu shine kowa ya dawo ya bi Allah ya zama musulmi ahlus sunna burin mu shine yan aljanna su yawa ba yan wuta su yawa ba wannan shine burin mu daga yau insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu in muna raye sati na farko bayan ramadana insha Allah ta'ala talata da farko bayan ramadana in muna raye muna nan da ikon Allah za a ci gaba da karatu in Allah ya rayar da mu in Allah ya ɗauki rayuwar mu za a samu masu yi shi insha Allah ta'ala na biyu gabanin na akwai littafi da wani babban malami rubuta na san da dama dai anan mun san shi malam Aliyu Muhammad Sa'id Gamawa ya rubuta littafi akan tarihin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an littafi ne mai muhimmanci shine sabin zamu tashi a kayinsa Dalibai sun ka littafin suna tare da shi a waje na yi going through littafin gaskiya ya yi ƙoƙari matuka da gaskiya babin adalci na ilimi ya yi iya ƙoƙarin abin da zai iya yi kula da wannan ɗalibai yan uwana ina ba da shawarin mu yi ƙoƙarin nema mu karanta na biyu akwai littafin da rubuta na at-tariq ila al sare, hanya da ake bi a samu ɗa na kwarai musamman zuwa ga mu da muke da iyalai da kuma wanda suke gwagware masu yin aure da ikon Allah nan gaba wannan duka iya da muhimmanci saboda dan neman ɗa na kwarai iya da muhimmanci duk shi ya rubuta ɗalibi ne mai kokari a bangaren rubutu matuƙa da gaske Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya karbi wannan kokarin da yayi Allah ya ba mu ikon amfanuwa da su akwai littafi da fadilatul akh zubairu abubakar ma da ke hafizahullah shi ma ya rubuta mutuwa da jana'iza littafi na daya shi ma gashi yanzu ake miƙo mun shi ma na karanta shi gabanin na zo nan wurin tuntuna yayi kokari kuma ya yi adalci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karbi aikin ya bashi aljanna a kayinsa da kuma iyayensu baki daya wadannan takardu ina bada shawari zuwa ga yan uwana ɗalibai mu yi kokarin ɗauka mu karanta ko ma mu sayi wasu kafis mu bada su fi sabilillahi musamman zuwa ga jama'ar da ba su samun irin karatun da muke zuwa mu ji kuma karatun suna addini bai yi zurfi ba bil hakika wannan zai taimaka mun sosai sosai Allah ya saka musu da alkhairi su da suka rubuce rubuce din Allah ya sa mizanin kyawawan ayyuka insha Allah ta'ala da ne kuskure na kira haihuwar Sheikh Uthaymeen rahimahullah ce shekara ta 1376 kuskure ne abin da yake sabu shine shekara ta 1346 za mu samu yayi shekara 75 daidai a duniya Allah ya ba mu ikon gyarawa insha Allah wani dan uwa ne ɗaya bai sai ya ga shekarun ai basu ma kai hamsin ba sai ya tunatar da ni sai ya tuna cewa na yi kuskuren baki Allah ya saka masa da aljanna shi wanda ya gyara din bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah yawa ga waɗansu daga cikin tambayoyin da aka samu daga wajen yawa masu sauraro malam wani yana tambaya ne cewa su mutanen karakara ne kuma limamin su da suke da shi a garin su alami ne mai bugun ƙasa idan wani abu ya bata aka zo aka gaya masa sai ce yana daidai waje kaza shi ne ke tambaya cewa to ya halatta su bi wannan limami nasu sallah sannan kuma a wajen karatunsa yana cewa garin mangalubi alehin walallalin to wannan bilhakika bugun ƙasa abu ne mai muni a babin aƙida bai daga cikin 'yan ƙananan bidiyoyi da ake sauƙi kayansu sai dai na farko abin da ke zama wajibi a kayi shine a kyautata lafazi a masa nasiha nasiha ɗaya biyu uku don ya gyara idan bai gyara ba bai dace a bihi sallah ba saboda al'amarin dai a babin aƙida al'amari ne mai muni abin da ake sauƙi shine ƙananan bidiyoyi da ake yi amma babin akida ba a sassauci a kayi musamman kuma mutumin da aka ilmantar da shi ya tsaya musu bai gyara ba wannan ba a sauki a kayansa su da kayar magana kuma na gairin mangarubi da ka faɗa idan mamun da ke bayansa duka gairin mangarubi ne in ya gyara za a iya bin sa in dukan su gairin mangarubin ne da ka faɗa saboda sai gairin mangarubi da ja gairin mangarubi yau amma akwai wanda ya iya haka ya iya gyara katu sai ya koya masa ya gyara insha Allah ta'ala haka zai fi zama alkhairi wallahu ta'ala alam malam wani mai tambaya na tambaya ne cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafsiri a cikin azumi ko kuma wani sahabbansa sun yi to idan kuma shi bai yi tafsiri a cikin azumi ba sahabbansa ba su yi tafsiri a cikin azumi ba a ina ne a wani aya ne ko a wani hadisi ne aka samu daman yin tafsiri a cikin azumi to wannan dan uwa mai tambaya Allah ya saka masa da alkhairi kuma insha Allah ta'ala muna fatan yayi tambaya ne don ya karu kuma Allah ya bamu ikon karuwa ga baki dai Allah ya saka masa da alkhairi a kayan tambaya din mulahaza ne mai kyau dalibi yayi tunani sai dai kuma yana da kyau lokacin da mutum zai tambaya kar yayi tambaya da ba samu magabaci da ya riga ya shiyin ta ba kula da wani kai ba an karantar da mu karantar da juna Qur'anin Allah a watan Ramadana shi kansa annabin Allah tsira da misala sabata gare shi yana mudarasan Qur'ani da mala'ika Jibril ga hadisi a bukhari kana rasulullah ajwada nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar al mursala yace annabin Allah tsira da aminci Allah sabara gare shi yafi kowa yawan kyauta kuma yana yin kyauta fiye da kowa lokacin watan ramadana ne lokacin da mala'ika jibril ke zuwa gare shi ke muraja'a na qur'ani da wannan ba a ce maka wajibi sai ka je ka ji tafsiri ba ko zama kai ta karanta alhamdulillah yayi amma na dai ana so a rika karanta qur'ani a watan ramadana to qur'ani ba a samun cikakken ladan karatun sa ba a amfanuwa da hakikanin ma'anan sai ta wani bangare sai ta bangaren da ake riskan ma'anan sa sanin ma'anan qur'ani wajibi ne shi yasa Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab at-tadabbur a cikin ayoyin Allah shine mutum ya san ma'anan ya rika kiyaye su to kenan ashe an samu dama ne na a san ma'anan dan ayi aiki da su in kuma kana ji akar makalla anta mufassir laysa laka mushkila tufassir alquran min awwalihi ila akhirih jazakallahu khairan ba sai ka je tafsiri ba ɗaliban da basu iya ba sai a bar su je su karu insha Allah ta'ala ina fata an gane kula da wannan ana samun mudarasa na qur'ani ne don haka kuma wanda ma ba su tadabburi qur'anin Allah ba su kan ma'anan muzanta su Allah yi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha a shi kenan tadabburi wajibi ne to ba a yi wannan kuma sai ana fassarawa to sai mu zo muna karantawa ana fasarawa muna tadabburin da Allah yake so mu yi tunda wani ba zai iya fasara sa ba sai dai a fassara ya ji mafhum tayyib na haka magabata na kware suna yawan saukan qur'ani a watan ramadana irin Uthman bin Affan radiyallahu anhu Imam Zahabi rahimahullah da kan shi kusan kullum a watan ramadana duk wuni yana sauke qur'ani daga farko zuwa karshe hatta hadisin da ke hana sauke qur'ani sama da ƙasa da kwana biyu ko uku wannan a wajen ramadana ne amma na fira bazan yana karantawa duka imamu shafi rahimahullah da fi akan lahu sittuna khatima fi kulli shahadin a watan ramadana mai dalili saboda sun san ma'anan suna tadabburi mu kuma yanzu akan yi tafsiri ne dan ba kowa ke iya sanin ma'anan ba sai mu zo mu saurara sai a gaya mana abinda ba mu sani ba dan mu yi tadabburi a kayansa wallahu ta'ala a'lam malam wani mai tambaya yana tambaya cewa mutum ne yana da ciwon zuciya sai aka je likita ya ce masa za a masa operation shi kuma ba da kuɗin da zai biya wannan operation sai aka ce akwai wata kungiya wanda take ɗaukar nauyin mutane irin waɗannan domin ta yi musu wannan taimako amma sai ita wannan kungiyar ta hanyar da take samun kuɗinta ne ta hanyar irin lotiri ne shine yake ce to ya halatta ya karbi wannan kungiyar da take samun kuɗinta ta hanyar lotiri domin a taimake shi a mashi jinya to a nasiha da zan yi zuwa gare ka in ya zama babu wata kofa kwata-kwata a rayuwa sai wannan babu laifi saboda a musulunci dama an karantar da mu an samu maslaha guda biyu a dauki kololuwa in an samu mafsala guda biyu a dauki karama fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu ala min al masalihi wa didduhu tazaham al mafasidi yurtakabu al adna min al mafasid so da haka a maslaha sai a dauki kololuwa a mafsada a dauki me karama to anan wurin mafsada ce da mafsadan ka zauna haka kawai kai ta halakar da kayinka ba tare da kai wani yunkuri ba bayan jikinka yana da haƙƙi akai ga hadisi a bukhari ya ce inna li jasadika alayka haqqan ka zauna baka ba jikinka haƙƙinka ba haƙƙinsa ba ka kashe kanka shi ya fi ko kuma karbi wannan abun kai magani shi in babu kofa kwata kwata sai wannan to ya halatta saboda imamu shafi'i rahimahullah da kan al-islamu yazidu wala yanqusu musulunci yana karuwa mana kada ya ragu fahimta sa akan wannan ya cewa in wani abu ne wanda yake ko kafiri zai yi musulmi kuma za a amfana da shi in karuwar musulunci ne ana iya yi kula da wannan karuwar musulunci ne wallahu ta'ala a'lam bisawab ana iya karba insha Allah shi kuma wani mai tambaya ana tambaya ne akan bashi da ake ba ma'aikata na mota ko mashin a ɗora cirewa a cikin kuɗin albashinsu shi ne ke tambaya cewa ya halatta mutum ya karɓi wannan bashin to wannan bashin yana sabawa daga waje zuwa waje sababansa daga waje zuwa waje sai an san wani iri ake a ma'aikatar ku in kawai bayarwa ake kuɗinsa naira dubu sittin to gashi dubu sittin da mai kuɗi a hannu da mai cin bashi kowa dubu sittin to nan ya halatta to abada in dai aka canja abu ku farashi biyu kuɗi a hannu kudin sa kaza bashi kudin sa kaza to riba na shiga ciki shine bai a hannu kaza bashi kaza anan riba na shiga duk kuma abun da yake karuwa daga lokaci zuwa lokaci shi ma riba na shiga ciki daga shekaran baka biya ba za a ƙara kaza in kaza baka biya ba za a sake ƙara kaza kullun yana karuwa yana karuwa wannan ma riba na shiga ciki shi yasa Allah ya ce la takulu riba ad'afan mudha'afa Shi ne shine addu'afan mudha'afa wato karuwa da yake daga lokaci zuwa lokaci kamar da malamai ke bayyanawa kula da wannan matukar ana bambanta farashi a ku yan bashi ne dubu tamanin wannan yan kudi hannu dubu sittin an kara muku ashirin dan bashi ne to na musulunci bai halatta ba babin bashi daban a musulunci babin kasuwanci daban in zaka ba mutum bashi bashi bashi ka taimake shi na mana a farashin da ake sayarwa amma kuma ka ci riba saboda ka bashi bashi ka wuce gona da iri to wannan ba adalci bane kula da wannan riba akwai hatsari hadisi ya inganta cikin tufatul ashraf na Sheikh Muhammad Nasir Allah ya masa rahama da yake tsoratar da musulmi akan riba annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ce innal riba sab'atun wa sab'una baban aisaruha ayyan kahar rajul ummuhu riba na da kofa zai ɗaya guda saba'in da yan kai wani wuri yace saba'in da bakwai mafi kankantar laifin riba shine mutum ya auri mama ya kwanta da ita uwar da ta haife shi kula da wannan an ce shine mafi kankanta wani wuri an kira kololuwar riba an kira kololo an kira mafi kankanta sai ka bar kofa saba'in da biyar ba bayyana maka su ba ashe kenan sai kai ta taka nan cikin ciniki da kasuwancinka kar ya zama ɗaya daga cikin saba'in da biyar da ba bayyana ba don an kira sama an kira ƙasa an barka da saba'in da biyar wallahu ta'ala alam da yake ana kusantar azumi ne shi yasa wani yake tambaya cewa idan mutum yana azumi ya halatta idan ba ya da lafiya ya yi allura sannan kuma ya halatta ya shafa turare to wajen yin allura matukar allura din ba ana yi don a samu karfi bane neman magani ne ya halatta wannan shine fatawa da Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cikin fatawar siyam kuma akwai ishara zuwa ga wannan ko cikin littafin sibar da saumin nabi na Sheikh Salim bin Eid al-Hilali da Aliyu Hassan Aliyu Abdul Hafiz Ali Abdul Hamid hafizahumullah sun yi ishara zuwa ga cewa in dai ba don a samu wani sauki ne daga yunwa ba ya halatta bangaren neman magani Sheikh Usaimin Rahimahullah ya ce ko da aiki da inhaler na masu asma duka ya halatta da ikon Allah wallahu ta'ala alam sanya turare wannan kauce masa shi ya fi nutsuwa akwai abubuwa da an yi sauki a kayinsu sanya kwalli wannan nasi ya kira al bukhari rahimahullah ka hadithi mu'allaka kayinsa wanda ya kawo daga wajen sahabbai irin su Anas su Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahimahullah wanda suka biyo bayan su duka cewa sun tafi akan wannan shi ma kuma fahimta su kenan Imam Bukhari rahimahullah dan da na miya na mata ya halatta akwai hadisi a kai hadisi na Abu Dawud rahimahullah ya halatta a ɗanɗana kada a haɗiye shi to amma na sanya turare a zahiri ban taɓa ga hadisi a kai ba tare da cewa ƙanshin turare a bayanin malaman sunna ba zai warware azumi ba amma na kauce mar shi ya fi inganci sai dai in akwai bukata kamar turare na mata da sunna ta karanta da su mace ta gama al'ada ta rika sa turare a jikinta da kuma kasanta ya rage ainihin tashin warin jini da ke faruwa jikinsu wannan in naka ne da sauki amma naka ina baka shawarin ka kauce wannan shi ya fi zama maslaha tare da cewa shekan baya bata azumi wallahu ta'ala a'ala malam wani yana tambaya da har yanzu a game da abin da ya shafi azumin ne ya ce shi yana da ciwon ulcer wato ciwon yunwa ya ce idan ya yi azumi ɗaya hankalinsa ya kama mummunan tashi saboda idan ya ci abinci da safe kamin rabin wuni yakan ji yunwa kamar ya ihu ya ce to shi saboda kanzu kuma gashi azumin ramadana ya zo to yaya zai yi to ayoyi guda biyu a cikin Qur'ani sun bayyana marar lafiya ana sawwaki azumi a kayan musamman wanda yake da permanent sickness ciwo irin na ulcer hypertension chronic ulcer din da asma da makamantansu na farko karshen ayar shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran yace faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra marar lafiya da matafi suna iya ramawa daga baya wanda yake da jinyar da ba zai iya ramawa ba ana ɗauko aya ta biya dora a kayansa wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin wanda azumin ke cutar da su yake takura musu suna ba da fidiya su ciyar da miskinai su raka tun da ba za ka iya ba shikenan sai ka ciyar da ikon Allah wannan shine ba kuma imani bane mutum ya azabtar da kansa ya azumi din imani shine in Allah ya baka sauki kai aiki da saukin da Allah ya baka saboda addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar inda Sheikh Uthaymeen rahimahullah addini ya zo ne dan dan adam ya dace ya kuma kora shari gare kai amfanar da kai kula da wannan kai aiki da sauki shine imani wallahu ta'ala a'lam da yake darasin da ake darussa ne waɗanda suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yake so ya tambaya a game da Abu Hurairah Allah ƙara da gare shi yake cewa yana son ya sani don a wayar masa da kansa domin yana jin akwai musayya cewa Abu Hurairah Allah ƙara da gare shi yayi aure a waɗansu kuma dan na ce Abu Hurairah Allah ƙara da gare shi bai taɓa yin aure ba shine yake son ya san hakika to magana mafi inganci a wurin ta malaman tarihi Allah ya musu rahama shine yayi aure har ya aifi mace wallahu ta'ala alam bisawab sai mun je kan sa sannan kuma wani mai tambayan shi ma yana tambaya ne cewa an ce sallan wuturi ita ce marufi na sallan nafila makulli shi ne yake cewa to gashi kuma limaman da suke yin sallan asham suna rufewa da wuturi to yanzu ba su da ikon yin sallan wata nafila kenan a wannan daren ya zama daga karshe saboda hadisi a muslim gashi a bukhari ya ce iji alo akhira salatukum bil layli witra ku sanya sallan ku a ƙarshen dare ya zama shine witri wannan hadisi ne ingantacce wannan haka aka fi bukata mutum ya zama shi na ƙarshe amma in ya zama musamman ya kaddara masalan zai na fiya raka'a biyar yayi biyu yayi biyu sai ƙara da yayi mai yayi witrin sa sai ya samu ikon dashi a ƙarshen dare da ikon Allah in yi wannan witri babu damuwa sai dai al'afdal shine sanya witri a ƙarshe amma na in an gara nafila bayan sa ba aikata haramun ba wannan shine ka'ida afdaliya ne ina fata an gane saboda na farko al'amuru ana gani idil wujub na biyu in ba wujub yana dawa zuwa ga mustahab malamai suka ce wannan ba umarni na wajibi bane saboda an samu sauki a kai ta hanyoyin wasu hadisai kula da wannan mutum ya kara nafila bayan wuturi babu damuwa insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam bisawab magana ne dai akan azumi kuma ka san akwai yan bana bakwai da yawa saboda haka wani yake tambaya cewa mutum ne yake azumi sai ya ga mace sai ya kalle ta da ya kalle ta ma sai sha'awansa ya tashi ma har mani ya zubo masa shine yake tambaya akan matsayin azumin sa yaye ya san mani ne fita a zuba jikinsa na'am yaye ya san mani ya fita a jikinsa e to mafiya yawa wannan ne ai mazi ke fita mafiya yawa malam mazi ke fita <laughs> kawai dai kallo mafiya yawa mazi ke fita wannan kuskure ne mutum ya kallon da mazi zai fita a jikinsa amma Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjir cikinsa cikin saba'una mas'ala fi siyam yace baya bata azumi sai dai an yi kuskure a kai amma bacin azumi da ikon Allah yace baya baci wannan shine fata fahimtar da tafi a kai wasu malamai ko suna tafi akan fitan mani yana bata azumi amma na kuma abin da ya faru na kallo ba kai ka jawo kanka ba kawai ido ne ya dauki sai wani abu ya faru ko da wani fita da ikon Allah azumin ka bai baci ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكون الله باب وأنا أبو والله تعالى أعلم بالصواب tambayarsa ta gaba dai mai alaka da wannan dai shine yake cewa wai an ce idan mani ya taɓa tufafin mutum zai iya saka wannan kayan ya je ya yi sallah da shi shine yake so ya san hakikan tambaya ta biyu mai alaka da wannan shine yake cewa kayan da mani ya zubar masa shine yake cewa an ce zai iya saka shi ya je ya yi sallah da shi ya ce haka ne? eh akwai hadisi da malamai ke dogaro da shi hadisi na Imam Muslim rahimahullah na Aisha radiyallahu anha take cewa kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah ya bisan ina iya kankara mani a jikin kayan manzon Allah tsira da misali saboda gare shi iya bushe wani wuri kuma yana fita ma da shi a haka da wannan wasu malamai suka yi magana ko suka ce mani dukkaninsa najasa ne wannan babu hujja mai karfi a kayan maganar su na biyu suka ce ɗanye najasa ne bushashe ba najasa ba wannan suna da ɗan madogara na uku suka ce in ya bushe ba najasa ba ne ma ba najasa bane wannan ta fi zama aqrabu ila sawab na biyu da na ukun nan wallahu ta'ala alam